na abdu mamman yadda dai ni ne ga shirye-shiryen suka fara vraiment suna ta hayan da ya kamata kuma kowa yana nan yana faɗin albarkacin bakin shi kamar yadda demokrasiya ta ba da incin a yi. Muhammadu Salisu suna sunana. Ba a rasa 'yan abubuwa wannan nan da nan mai nike tunanin duk wasu abubuwa ne na wani bi na yara da sauransu. An lakakyalle na tuta na jam'iyya ko kuma an liƙa hoton dan takara suna zuwa suna ɗan so su cire in ba nasu bane wanda suke goyon ra'ayi to shi kuma wannan kaga ba haka bane adam Asman ne zan ji an saba ko ba ki ganin ra'ayi na bambanta amma game da roƙon Allah da Allah ya samu ƙasa ce wadda duka an haɗu da na kowane bangare dai akwai eh, aurataka akwai midon ana ganin wannan eh, yardar da shi da an ka saba zai ta wakana ko da ana ganin wasu 'yan tarihi tashi ga nan da wannan shine karo na farko a tarihin zaben shugaban ƙasar Nijar da 'yan takara goma sha biyar za su fafatawa tsakanin su ga kuma yadda 'yan kasar Nijar ke kallon wannan adadin na 'yan takarar. Ni Nijar ma ganin nake ba ma 'yan takara masu yawa. Ka duba wasu ƙasashe za ka tarar inda adda wajen talatin, za ka tarar inda adda 'yan takara wajen har 40, akwai na ga har inda adda har 40. An san masu mutane yau, suke 'yan takarar ga in ka ɗauka aka hidda mutum ɗan takara hudu zuwa biyar wasu da yan rakiya ne eh ni gare ni sai in ga eh wajibi ne saboda an kace demokrasi a ba kowa izini ya je ne na rawan shi don neman sa'a ne yalla ciki ake wata rana ana samun nagari eh kowa baki abin da ya kamata ya ga jama'a lalle demokrasiya ce amma waɗansu farci tsakani da allah kuran sun dai hito dai ne dai sun kawo takararsu da waɗansu dai su hito ga niger kowa a san su ko a barkin duniya kowa a san su ne kurriki tunda da ko waɗansu tsakani da allah ɗan da ko ko deputation sai ta musu wuya a niger da a nemi kuran abin ga kawai a irin ko na nigeria a samu kawai farti biyu waɗanda ke manya waɗanga su dawa ma wani su dawa ma Da koyan kasar ta Nijar sun gamsu da yadda hukumomi daban-daban da batun na shirye-shiryen zaɓukan ya shafa suke gudanar da aikinsu. Bisa harkar su su ne da ɓangaren gwamnati to naga kowane yana aikin shi yanda kamar taksgin namu na ƙasa mu kundin na ƙasa suka bada. ni na aikin ta daban gwamnati yana aikin shi daban. ya kamata a ce tun yanzu ga ko kuma da ya kamata ma a ce ma tun satin da sun ka wuce a ce an fara aika kayan vote ka tsaya a yi jira sai sati guda kwana biyar yanzu a ci za a kai kayan vote tun da gaskiya tsakanin Allah Nijar girma ke gari ta a sa kawai mutane surutu waɗanda ke jifa a aika su zawa da su samu su ma 'yan ƙasa ne 'yan jifa su samu su ma su yi zaɓe cikin hankali da kwanciya da lumana. a ta wajen eh, hukuma mai kula da harkokin eh, gidan radiyo da talabijin hakan ga to duk abin da aka tsaida bisa ga lokacin da ya kamata a ba kuma ɗan takara muna fatan a ce an bi shi bisa ka'ida ta wani ya ɗara wani lokaci ya an ka yi wannan ga alamu sun fara da haka muna ganin za a ci gaba da haka nan. ga yadda dai al'amuran ke taya muna ganin vraiment eh, kai hatta da ita kurkosional ga yadda suke gwada jijjantaka da adalci cikin al'amuran muna sa inda aka rike haka insha Allahu za a yi zabe cikin kwanciyar hankali cikin wani bai ce ba gashi gashi ko an taka mashi asko muna jinjina ma senin nan senin nan duk dan Nijar ya kamata ya jinjina mata ga cikin ta da ake yanzu Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Nyamai jamhuriyar Nijar